wannan yake dan Allah a karanta wannan yake an anas an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala wal ladina fi yadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi hadisi sahih la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi قال نيتي وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل فإن لو تفتوى عمل الشيطان وأن حديث صحيح من abin da yake kunshe da wannan hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake al-mu'min al-qawiy khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if wa fi kulli khair mu'mini lafiyayye ne karfi ne iko yi da mara da da raunan na mumini duk suna a su su kowanne a cikin su abin alkhairi ne wurin Allah mm. amma wanne ne yafi yace al-mu'minu al qawi khairun ahabbu ila Allah mm. sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ihris ala ma yanfa'uka abinda zai maka amfani kai kwadayi kai kokarin samu abinda zai maka amfani kan da mutum yi lalace zai kwanta ya sake ya a a'a ka tashi ka nemi naka da kanka wasta'in billahi ka nemi taimako daga Allah madaukakin sarki wala ta'jazanna kada ka zama gajiyayye marasa wanda baya son yin aiki mai kiuya wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza la kana kaza duk da iya kokarinka da zaka nemi taimako ran Allah ka tashi kana yi akwai wata masifan da ba ka da yadda za ka yi da ita akwai wata masifan da duk addu'a ka zai ɗauke ta ko babu ina ta yaya me misali akan haka eh? banda yunwa banda mutuwa mutuwa ai lallai ne ma'ana akwai masifan da karo shi Allah ya yi maka ya dauke to akwai wani wata masifan Allah ya kaddara fil azal wannan lallai sai ka same ka saboda wata hikima daga wurin Allah madaukakin ko ta zamo ita ce wannan masifa masiba ita ce sanadiyar ka shiga aljanna ko ka samu daukakar daraja ko akan karewar laifi da a ce akwai wata addu'an da za ta hana wata masifa faruwa da manzo Allah bai kyale sayyidina Usman ba ko da sayyidina Usman bai da yayi wannan addu'a ko da sayyidina Abubakar yayi da dukkan musulmi sun amma wannan Allah ya kaddara la mahalaka to je sa manyan malamai na salaf in abu ya samu mutum aka zo ana masa jaje sai ce Allah ya sa wannan yana cikin masifun da ba makawa sai sun sami mutum duk iya addu'a ko menene akwai kuma masifan da Allah ya kaddara in kai addu'a sai Allah ya dauke sai Allah ya canza sai Allah ya kare akwai wace duk ka da yadda zaka yi ba haka bane yanzu muna da dahil tabbas kan haka ko saboda me abubuwan da suka faru mawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba jihadi yake sai ba manzon Allah da jihadi ba duk yi jihadi da kafirai wani aka je aka jin masa aka aka karya masa haƙora aka wane ne kamar amur ne ko abu wane ne sun kuma manzo Allah ta sayyidina abubakar ne bai same shi ba sai da yayi aiki ba wanda ya ma addinin musulunci aiki sama sai na abubakar bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bayan bayan Allah sallallahu alaihi wasallam bayan na abubakar sai da aka samu wani sai kawai wannan su zage wannan su bari kaza ai da yi kaza ba ai da ya kamata yi kaza ba ai ai kuskure na na yi ta zo ba mu karanta ba ba mu karanta kutuban na na aisha ta zo ta bayyana sabbin ubanta ta bayyana darajarsa kace dan me za ku zarge shi dan me za ku ce za kaza kaza wata masifan sanadiyya ne na a ɗaukaka darajarka ba ka yi laifi ba suna zagin ka suna rage maka me bayan ka mutu suna zagin ka suna rage maka me suna ɓata maka suna da wayannan abubuwa sayyidina ali sayyidina umar ya sayyidina umar ya shiga hanya sai kan kansa masallacin annabi aka zo aka yi masa ne saboda ne ba ci ba ce saboda sai na umar yake roƙon Allah abubuwa da yake Allah ka bani shahada ka sa na mutu mutuwan shahada kuma Allah ka azurta ni na mutu cikin Madina suka ce wayan abubuwa guda biyu sayyidina Umar ya nema masu ya samu a lokacin duk duniya ta zama karkashin musulmai mutmana sayyidina Umar shine khalifa a lokacin kuma duk aibu musulmai kasashen duniya an shiga musulunci waye isa yazo cikin madina kawo hari hari kai sai yanzu kuma zai sai zai jihadi to sai Allah ya kaddara wannan zai faru sai aka zo aka yi sayyidina ali kansa in aka je za a yi yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka ce a zo a yi fito na fitowa manzo Allah ke zaba amma ya aka yi sayyidina usman ya aka yi na aisha ya aka yi dukkan su ba haka wannan kaza na na Fatima fa bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya rasu wata da kai duniya aka ce ba ta dariya ba har ta bar duniya saboda fashi ba ga dai tafiyar manzon Allah ko ya tafi ya barka ko nan kuma ga abin da ya faru sai na Abubakar ko nan wata da aka ce tayi bayan manzon Allah aka ce bata da dariya ba ko da yake sai ka yi sun faɗa su yi mubalaga ko haka ya faru dai an san dai ta shiga cikin bacin rai har ta duniya yar wace ce matan fir'auna ba baiwar Allah ba ce ita kadai da mumina a fadar fir'auna kamar ya yi mala'iku musulman aljannai duk kowa ya kai mata ne ɗauki ya kai mata amma duk da shi ne ya kai mata taimako amma duk da shi ne ya faru sai da ce rabbi ne yin inda ka baita fil jannati wa najini min fir'auna wa amali wa najini min ko shi ne malamai suka ce sa'atul adha tuhibul eh? zunub su kafirin zunub lokutan da ake eh, zolayar ka a zage ka a hana ka a jimaka ba da laifin ba da mai yanzu wa'annan duk suna mukaffirat ake ce Muhammad Bello yana da littafi ai ko البذور المسفرة محمد قال في الإسلام يقول البذور المسفرة البذور المسفرة في الخصال التي توجب المغفرة يعني كافي يا al'amuran da suke kawo a kan karewa mutum zunubi ya kawo hadisi ya kawo aya ya kawo hadisi baki ɗaya fa darul khilafa gidan khilafa na sakkwato karshen al'amarin su daga sayyidina Usman da malam Abdullahi na farko da sai Muhammad Bello duk dawo kan alqur'ani da hadisi duk wanda ke so a nuna miki nassi littafin Shehu da Ibrahim Muhammad Bello duk baki daya Shehu Usman kansa yace dukkan ilimi zaka same shi a kasashen muna, nan amma ban da ilimin sunna Shehu Usman ya faɗa akwai nassi cikin littafin sa sai saboda haka in ka samu wannan fa'udda alaihi bin dukkan su jihadi su yi ko amma wata rana a kwanan yunwa wata rana a jimma mutum a karya wannan a yanke ne wannan baka da yadda za ka yi da shi yasa duk sa'an da ba a ce ka je wala tulqu bi aydikum ila tahalaka ba a ce ka ka yi fataki ka halakar da kanka ka je ka aukar da kanka cikin masifa cikin fitina duk ka'idoji na zaman lafiya ka yi aiki da su ka ɗauke su ka dabbaka a kanka ka zauna lafiya da mutane amma duk da shi baya hana wani abu ya faru to in wannan abu ya faru kan da ce lau da a ce nayi kaza da kaza da a ce nayi kaza Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi cikin Bukhari ce fa inna law taftahu amal ash-shaytan mun gane ko to nan sauran tambayar taka tambayoyin naka rubutun bai fito ba sai dai abin da kace wai gaskiya ne a kadan mutum yana da mata baya mata wai kayan jin daɗi ko mai sai dai ta je wurin ya ce wa'annan maganganu ba su fito ba ba ba za su karantu ba sai kai da ka rubuta ba in kana da mata aka ce ka kyautata mata ka ba ta abinci ka ba ta kayan jin daɗi ba haramun bari ba hana ba ba kai tana jin daɗin rayuwa ne ta ba me zai hana kai ka sa ta ji daɗi manzo Allah ba yake walau fi luqmatan eh, taj'alaha fi simra'atika ba haka bane ba ake wa ashiruhunna bil ma'ruf ba ina ma'ana wa ashiruhunna bil ma'ruf babu yake lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim to shine Imam Bukhari ya kawo hadisin da zai tabbatar da ma'anan wannan aya sai ce qala Isma'ilu قال حدثنا مالك عن Abdullahi, ابن عبد الله ابن ابي طلحه انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول يتي انس الله يكرمك يدايك كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة نخلا يتي أبو طلحة الأنصاري yana cikin waɗanda suka fi duk mutanen Madina gonakin da dini wa kana ahabba amwalihi ilayhi bayraha aw bi'ruha aw ha'a, yace yana cikin fiyayyen dukiyar da yake so biyar ha'a. وكانت مستقبلة المسجد غونة سكينة غونة سنة قصد مسلاتي سنة حسنة مسلاتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها manzon Allah ya kanzu zai shige sai ya shiga wannan lambu wannan gonan ya je akwai rijiya a cikin ya ruwa ya sha tayyib falamma unzilat da aka Allah ya saukar da aya cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ba za ku taba samun wani alkhairi ba ko aljanna ba sai in kun ciyar daga abin da kuke so hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ma abu talhata فقال يا رسول الله sai Abu Talha ya tashi yana son ya tabbaka wannan aya a kansa sai ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inna Allah yaqulu lallai Allah madaukakin sarki yana fadar cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ga abin da Allah ya faɗa wa inna ahabba abwali ilayya bayraha yace manzon Allah ka san cewa kiyayyen dukiya a na wannan gonan bai rafa wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa zukhraha inda Allah ka ce da cewa wancan gonan ko wannan garejin ko kamfani ko masana'antar ko mai ne yace ya manzon Allah Na na bayar saboda Allah ina son Allah ya bani nagartar da ladan abin da zai samu a ciki ya bazu Allah gashi na baka a hannunka gonar ka je ka yi ka sa inda ka ga ya dace mun gane ko yadda ake yi kenan da dukiya wanda ka amince da shi ba zai shi dukiya ba ba zai barna ba sai a ce ga dukiya da ba waɗansu suna yi wani ba wa'in suna yi waje dai eh, a Madina mutane suna akwai mutanen da suke ana bar musu amana mutane yan uwa da suke zaune Madina da Makka da tsakani bakakin mutane wani ya samu dukiya zai mutu ba shi da ƴaƴa ko ɗaya ne ko menene to akwai mutane amintattu kamar zuma Shehu Umar da Ustaz Muhammad Bako yanzu ba shi da lafiya wa'in sai a je a bar musu wannan ba filatani ne wancan kuma barbare ne akwai wanda suke Hausawa akwai duk kowanne ne duk baki ɗaya kowanne ne dai duk an zamo ɗaya a can to wannan dukiyar sai a sa hannu shi ne ake siyar da eh, ɗalibai masu karatu masu ne da kowace shekara sai a je sai na kawo sai an zo na kawo sunan na kin ɗalibai da ake jami'a wanda suke bukata sai a kawo wannan kawo wannan kawo haka ake taimakawa sai ka kawo wannan kamfanin ka ne ko gonan ka ne ko gonan ka ce ko kuwa shago ne ko dukiya kasuwanci ko ne menene kashi wakafi fi sabilillah duk aladin da za a samu Allah kai dan da iyaye na ko mahaifiya ta ko mahaifi na ko mahaifiya ko iyaye na ko kuwa zuri'ata sai a dauka a kafa a sa wakafi shine a bude labirari a sai littafai masu tsada masu ilimi masu masu matakan muhimmanci a kawo wanda zai zauna a ciki yana karantar da mutane haka aka kafa su darul al ashrafiyya su imamu nawawi duk wayannan manya manya malamai sai ga shine shehul madrasa shine nazirul madrasa shine kaza da kaza to haka duk kasashen larabawa har masar har saudiya duk kafin duniya duniya ta zo ta samu kan auqaf ake yi aka masar baki ɗaya kusan rabin masar duk wakafi ne wani zai mutu ya bar gonarsa wani zai mutu ya bar kaza wani ya bar kaza duk a ɗauka shine da shi aka rika jami'ar azhar shekara nawa ana shi da mutane shi karatu wannan kowa ya fita ya je kasar ya je garin su a je a yada ilimi shi ne sai wannan ya kawo wannan ya kawo abu da makaranta ne masallaci ne darin mu ne wurin kulawa da marayu ne to wannan haka ake tafiyar da dukiya sai sai manzo Allah gashi na danka a hannunka na saka a hannunka abinda kaga ya fi dacewa kai فبعها يا رسول الله حيث أراك الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي ذلك مال رابح يصير بخل وأن كلمة انا شريكة بخل انا شوى بخل بخل انا شوى بخل بخل ana cewa ba ba duk kalma ce ta ban mamaki ta mutum ya ga yana ya girmama abu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zalika mubtada kenan malun rabihun khabarun li mubtada kenan yace ai wannan dukiya ce mai riba tunda ka ɗauki abin da kai fi soyuwa zuwa zuciyarka ka baiwa Allah madaukakin sarki manzon Allah ke zalika malun rabihun ina matsayin wannan sadaka da Abu Talha yake eh? aya Allah ce zalika al-isharatu ila maza malun rabihun manzo Allah ya bari haka me kuma ya saura ma'ana sadaka ta karbu har ga Allah bi dalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam zalika malun rabihun zalika malun rabihun so nawa وقد سمعت ما قلت فأنا سيما الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي أبن كفدا وإني أرى أن تجعلها في الأقربين لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم manzo Allah bai karba ta aljihu ba bai karba ya sa akan sai banki ba bai karba ya kaskace ba sai ce gaskiya ne wannan aiki da kai zai Allah zai karba amma abinda da nake so wannan sadakan ka je ka nemi dangin da waɗanda za ki kike muku ka basu? قال أبو طلحة أسأل يا رسول الله an gama, طلحة إن الله يدى أن قمع فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني أمه sai abu dan haidi rarraba ma da dangin na kusa da ƴaƴan babbannin sa qala abdullahi ibn yusuf wa rawhun wa rawhu ibn ubadata zalika malun yace wannan wannan kalma wancan radihun wannan kalma rayihun duk ma'ana ɗaya ne abin da nufi dukiya kai albarka wannan sadaka Allah ya karba Allah zai ninka ninkin ba ninkin ranar tashin kiyama قال حدثني يحيى بن يحيى قال يحيى بن يحيى يتي قرأت على مالك يتي لا كرنت أورن إمام مالك مال رائح رابح don a tabbatar da riwaya yahya bin yahya almajirin imam malik yace qara'tu ala malik wata hanya ce ta ɗaukar ilimi wurin malaman hadisi yanzu wannan da muke duka ni ne nake karantawa ku kuna ji da a ce mazauma aka yi ba al'umma ce ta zuka hadu ba aka zauna ana karatu sai da yanzu tafiya ta kai na lokacin da zan dakata sai a zauna cikin halaka wannan ya karanta wannan ya karanta dan littafan hadisin kansu karanta su yana bukatar sai an koya maka sai ka koya don wayan abubuwa ne da islahi baka taba jin su baka taba ganin su ba sai dai zan a cikin littafi in kuma zaka ɗauki ilimi a cikin littafi to sai ga kana yawan kurakurai to shine karatu ala maliki kamar su imamu malik matsayin su a cikin ilimin ilimin hadisi ko fikihu ko ilimin ko menene ko aminci ko kuwa daukaka da daraja imamu malik ce bai zauna yana karantar da ilimi ba sai da manya-manyan malamai a cikin madina mutum saba'in suka yi masa shaida cewa kai ka isa ka zauna ka karanta sa'an ne zauna yana karantarwa duk waɗanda suke kawo tarjaman malamai sai su ce imamu shafi'i Fakihi ne malamin fikiru ne ba malamin hadisi bane imamu ahmad malamin hadisi ne ba malamin fikiru bane imamu abu hanifa malamin fikiru ne amma duk sa'an da aka zo tarjaman imamu malik sai a ce shi fakihi ne muhaddisi ne shi ne yake dauke da wannan daraja tare da dukkan su sun san fikiru su hadisi imamu Shafi ya san hadisi to amma darajar Imam Malik a cikin ilimi a inda yake zaune a cikin Madina yana karantarwa shine karkashin kusa da wurin kiran sallah nan da suke hawa suna kiran sallah inda Sheikh Umar yake zama yana karantar da mu yana karantar da muwatta ko ne da yana karantar da ilimi majalisar Imam Malik kenan dan a lokacin isu Imam Malik ilimi na da daraja ba yadda za a yi a kaskantar da ilimi ko kuwa wani abu ya zai ba yadda za a kaskantar da ilimi yasa imamu malik duk sa'an aka zo za zan karanta karatu ma'ana fiqh ne kowane irin abu ne yana zaune haka da kowace riga sai zauna ana karantawa in aka ce za a zo almajiran hadisi sun zo sai imamu malik ya tashi ya shiga ya shirya ya yi asawaki ya yi naɗi, ya sa riga ya zo a buga turare ya ce wai za a karanta maganar manzo Allah sallallahu a girmama maganar Allah sallallahu alaihi wasallam yasa imamu darul hijira in ya zauna yana karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko khalifa ya zo ya sallama sai dai dakata ana ganawa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mun gane ko to yadda ake karatu kenan imma ardun aw munawala aw aw ijaza wa ko malami ne malamin hadisi zai zauna yana rike da littafi ko yana rike da littafi ko cikin haddarsa ko kuna rubuta yana karanta muku wannan hanya ce ko kuwa a'a malam na zaune wannan ya karanta qala haddathani fulano har zuwa karshe in akwai gyara malam yayi gyara abinda ka karanta ka ji malam yayi shiru bai ce komai ba daidai kenan kana da hanyar ka je ka ce malam ya ce kaza ko na karanta miki kaza in akwai gyara kana karanta sai ce kaza kaza ne ko ko ba kaza kaza bane ko wannan ba kaza bane to yayi ma gyara kenan amma har ka karanta ka kai karshe bai ce ma komai ba sai dai ma tsarin bayani to ya tabbatar da abin da ka karanta kenan daidai yake kamar shi ya karanta maka ko da yake kai ka karanta mun gane ko to yana cikin hanyoyin karatun hadisi da a zama ake kasa da almajirai aka zauna kowanne da littafi a hankali a hankali ka'idojin daukan ilimin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da iko Allah da duk sai mun karanta su a cikin wannan makaranta insha Allah da sai a wayi gari ka da wa'annan tafiya da muka shekara biyu uku da an samu wa'anda za su iya su karantar da ko Bukhari ne ko Muslim ko ne insha Allah da ba an dauka cewa ilimin hadisi yana da wuyar fahimta ba yanzu ka kai yana da dadi ko to shine cikin hanyoyin ɗaukar ilimin hadisi sai ce qara'atu ala Maliki. Ya yace ni na je na karanta wurin imamu malik rabi'u to tun da imamu malik bai ci gyara ba mana rabihun ɗin daidai ke na wurin imamu malik manufan wannan ne eh? biliyahi ne rabihun naka ne naka dukkan ku rayihun ne to rayihun ke قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري saboda matsaloli ai kaga yace yace qala abdullah ibn yusuf ko wa rawhu bin ubadata zalika malur rayih to ni na wannan rayih nauri imam malik rabih haka sabanin littafin ko قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي عن ثمامه عن انس رضي الله عنه قال فجعلها لحسان wa ubayyi wa ana aqrabu ilayhi mai riwaya yake ana sai sai Abu Talha ya dauki wannan dukiya da manzon Allah yake ka je ka raba ma dangi ka makusantanka ma'ana ba daidai bane kana da dukiya ka bar ƴan uwanka eh kannenka yayyanka baffanninka kawanninka ko ƴaƴansu ko maza ko mata ka kyale su a cikin talauci sannan ka je kana azurta mutane a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadakar da ka dauka ka ba ɗaya cikin danginka ko rabin ne ko mace manzo Allah ce sadaqatul wasila ka samu ladan sadaka sa'annan kuma ka samu ladan sadar da zumunci biyu kenan duk abin da ya ta'addi zuwa amfani biyu ya ta abin da ya ta'addi zuwa amfani ɗaya ko ce sai zai raba ma Hassan da Ubay ne riwaya ce wa ana aqrab ilayhi wa lam yaj'al li min haqi'at ana sai ce ni kuma na ji kusanci da shi amma bai bani komai ba babu yace wani babi kenan wataƙila ta ɓata masa rabonta bai samu a ko ya kai kana da dukiya don anas ai yana da kuɗi ba anas kai da kake hidiman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya maka manya manyan addu'o'i ka samu kuɗi ya samu kuɗi da ƴaƴa da yawan da yawan rai babu ne yace wani babi qul fa'tu bit tawrat ne da suya manzon Allah ku kawo a taura fatluha in kuntum sarifina ku kawo a taura ku karanta in gaskiya kuke yi saboda bani Isra'ila كل طعام أي كل المصومات كان إلا لبني إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا ما حرم إسرائيل على نفسه وهو لحوم الإبل والبالها وقيل الأروب زوا كرشي sai suka je suna musunta wannan kisa sai aka ce ku kawo a taura mana ku karanta a gani dan mai za ku boye a taura ku ce ku ga abinda kuka samu ga abinda addini ku ce sai a ce eh an ji ku kawo a tauran mu gani haka yake ko ba haka bane shine aka kawo kissan da ke tabbatar da wannan yace qala haddathani ibrahim ibn al-munzir قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتي أن كربو عبد الله بن عمر الله يسارى مصر دائما أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد زنيا yace yahudawa suka kawo wani mutum da wata mace yahudawa ne su ma sun yi zina fa qala sai aka tambaye su kaifa taf'aluna biman zana minku to ku a cikin shari'a ku in mutum yayi zina yayi ake mishi قالوا نحممها ونضربهما نحممهما ونضربهما sai suka ce abinda muke yi ta a cikinmu sai a shafa muku bakin fenti sannan a dake su alhali ko da bani isra'ila in mace ta yi zina sai a kama ta a ɗaure ta a gida ba ta fita har ta mutu kafin a zo a saukar da ayar jifa da bulala to sai suka karya suka ce ai su abin da yake cikin shari'ar su duk wanda ya zina sai a shafa masa bakin kanki a dake shi shikenan fa qala la tajiduna fi tawrat rajul sai tambaye su ce ba jifa a cikin attaura ba ku gani a cikin attaura akwai jifa ba fa qalu la najidu fiha shay'a sai suka ce ai mu ba mu samu hukuncin jifa ba a cikin attaura suna faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa da su aka yi manzo Allah sai ce to me kuke da shi hukuncin ta a cikin attaura don Yahudawa ne sai suka ce sai ai musu kaza a dake su sai sai babu hukuncin jifa a cikin attaura sai suka ce a'a فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم akwai abdullahi bin salam shi ma ba yahude ne da ya zo ya musulunta sai ce ƙarya kuke yi fa su bi taurata fa suwa in kuntum sadiqina ku kawo a tauran ku karanta dukkan mu mun karanta ba mu san kun bi mu san a taurata ku kawo a karanta mana mu gani haka yake sai suka kawo فوضع مجراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجل da aka kawo a taurar alaran mansu da zo zai karanta sai dauki hannunsa sai ya dora san ayan da ke magana kan jifa yazo sai karanta gaban ta ya karanta baya ta sai tsallake fata fika yakra'u ma duna yadihi wa ma wara'aha wa la yakra'u ayatan rajul فنزع يده عن آية الرجم سي عبد الله بن سلام daga hannun sa yake yace ba ga ayar rajmi ba fa qala ma hadu sai wannan fa da kake tsallakewa falamma ra'au zalika da suka ga tabbas ba yadda za a yi asirin su ya tono qalu hiya ayatul rajmi sai ce ai aya ce ta jifa a cikin at-taura fa amara bihima fa umira bihima aw fa amara bihima fa rujima aka ce to aje aje sai su din duk baki daya qariban min haythu mawdi'ul jana'iz kusa da wurin janaza masallaci. المسجد ورم مصلاتي alaiha ya fi عليها يقيها الحجارة لرواية ce da aka je ana jifan su shi namijin da ya zina da matar sai je na kare ta dan kar duwatsu jifa ya haukan babu yace wani babu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kun kasance fiyayyun mutane masu amfani da aka fitar a cikin al'umma Allah قال حدثنا محمد بن an عن سفيان عن ميسرة عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله Anhu, an karbo daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Kun kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas kun kasance fiyayyun al'umma da aka fitar a mutane qala yake khairun nasi linnas ku al'umman manzon Allah ku ne kuka fi dukkan al'umma amfani mafi alkhairi ku ne khairun nasi linnas ta'tuna bihim fil salasil me yasa aka ce haka aka ce za ku zo da su suna tattaure a cikin sarka fi anaqihim a wuyayensu hatta yadkhulu fil islam har sai sun shiga musulunci aje ayyaki ku kamo riban yaki ku ɗaure su ku zo ku ce musu sai sun shiga musulunci ma'ana kuna tilasta musu su fita kafirci su shiga musulunci don su samu tsira ai ku yi musu alkhairi kenan wanda ya je ya ɗauko ka wanda ya je ya ɗauki takobi ya je ya yake ka ba don ya ɗabi dukiyarka ba ba don ya kashe ka ba ba don ya menene ba sai na aliyu a nan cikin a cikin daruskan da suka wuce me muka karanta yace za mu yake su har sai sun zamo kamar mu wata irin daraja kuma kuke bukata kana kafirinka arni sayyidina ali ce zan yaki ka sai ka zama kaman sayyidina ali min ahlul bait ka zama musulmi mu'mini da kai da sayyidina ali ku je ku shiga ku shiga aljanna baki daya wani irin gata wasu irin gata ce ba ai muku ba babu ya ce wani babu iz hammat qa'ifatan minkum an tafsala yayin da wata kungiya guda biyu suka so su ga kun kare qala hadathana ali ibn abdullah qala hadathana sufyan qala qala amr sami'tu jabir ibn abdullah radhiyallahu anhu ma yaqulu yace ji jabir ibn abdullah al-ansari balansari yana fadar cewa fina nazalat yace mu ma'ashar al-ansar mu lansarawa mu ne sanadiyan saukar wannan aya idh hammat ne minkum an tafsala wallahu waliyuhuma Allah shine majalisin al'amarin su waliyin su masoyin su qala sai jabir yace nahnu ta'ifatan banu harifati wa banu kalima yace mu ne waɗannan kungiyoyi guda biyu da aka fada banu harifa da banu kalima dukkan su lansarawa ne wa ma nuhibbu yace ai ba za mu ci a saukar da wannan aya ba duk da cewa ta fallasa mu ta wani bangare me yasa yake ba za mu ci a ce an saukar da wannan aya ba wa qala sallallahu marratan wa ma yasurni annaha lam tunzal li qawli llahi ta'ala saboda karshen aya ta kawo daraja da martaba ta wannan kungiyoyi guda biyu na ransarawa ita ce fadar Allah madauki sarki wallahu waliyuhuma babu yace wani babu laysa laka min al-amri shay'un mun gane ko al-kitabu muwajjahun ila man muwajjahun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallama yace laysa laka min al قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني سالم عن ابيه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا من زل الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع في الركعه الاخره من الفجر اتنكر كالركعه تصلى الاصبع يقول من زل الله ينا فدا اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا الله قال انت واني دواني wane da wane ba da ma ya kulu sami Allahu liman hamidahu bayan sura ruku'i na raka'a ta karshe in ka dago daga ruku'i kafin ka je sujjada ta karshe shine sai kai alkunuti ka roki Allah madaukakin sarki abin da ya dame ka ko ya dame al'umma بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله سي الله ما أوكي سركي يسوقد ليس لك من الأمر شيء إلى قوله فإنهم ظالمون إما يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون با الأمر كبني كالي كو الله يمسو أصابا كو الله يهياتي رواه إسحاق بن راشد عن الزهري to wani ya yi kusan mai amana in mutum ya roƙi Allah ko ya tawassuli ko ya roƙi Allah an bai ga bukatar ta biya ba ma'ana aikin da ya Allah bai karba ba kenan aka ce a'a baya nuna cewa aikin da ya Allah bai karba ba baya nuna cewa imanin sa ya ragu baya nuna Allah madaukakin sarki ya yi alkawari in ka roki shi da sharuɗai zai karba sai dai karban addu'a shine sai Allah ya zaba maka abin da ya maka alkhairi in ba haka ba ga sayyidul muttaqina wane ne sayyidul muttaqina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya wani hadisi za mu zo mu karanta wata rana insha Allah manzon Allah ce na roki Allah madaukakin sarki abubuwa guda uku ya bani biyu ya hana ni daya mun gane ko ba an ce tabarakallazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala baki daya duk wani makhluki da gani Allah ya halice shi ne don ya jarrabe shi رواه إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو, يدعو لأحد قنت بعد الركوع yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance in zai ma wani addu'a ta alheri ko ko zai wata addu'a muguwar addu'a kan wani sai manzon Allah ya kunuti ba'da ruku'i baya sallah raka'a ta karshe kowace sallah ce raka'a ta karshe in kai ruku'i ka dago maimakon ka je kai sujada daga wannan sujada sallah ta gama kenan in ka dago sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd sai ka daga hannu Allahumma hadina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wa sirf anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayta tabarakta rabbana wa ta'ala Allahumma kaza kaza kaza wa la ilaha illa Allah wa la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir sa'an ka kawo abubuwan da kake so Allah madaukakin sarki ka shayar da mu Allah muna roƙon ka kaza Allah ka yaye muna masifu da suke ciki duk baki daya eh kai shi abinda ake cewa al-qunut kenan sai ka roƙa in kai ka ne ka daga hannu kana roƙa in kuma limani ne ka ya daga hannu yana roƙa ma mu suna amin amin amin har a roki Allah abinda ake so in an samu fari ne a roki Allah ya saukar da ruwa kuma za a roƙi Allah ya saukar da ruwa a roƙi Allah ya bamu abin da za mu iya ba rusau ba in kuma al'amurra ne kamar yanzu yadda duk abin da ka sani kasuwa yanzu yi tsanani yi tsada abubuwa duk albarkar su ya ragu duk janyewa suke yi sai liman ya daga hannu bayan an dago daga rasa ta karshe ko asuba ko azhar ko la'asar ko magharba ko isha ya dinga addu'a yana roƙon Allah yana roƙon Allah yana roƙon Allah da larabci kuna amin ana amin amin a cikin mamu akwai wani bawan Allah ko bai sani ba ko ya san kanshi ko bai san kanshi ba ko kun san shi ko ba san kanshi ba ba san shi ba in yace amin sai Allah ya tausaya ma al'umma dai saboda addu'arsa sai sa manyan malamai suna addu'a sai Allah ka kalli zukatan bayin ka na ƙurai a cikin mu kada ka yi mun kada ka kalli zukatan fajirai a cikin mu Allah ka tausaya mana dan ya kaza dan sai a ta roƙon Allah sai ga Allah ya zo ya yayi shi yasa ake son lallai a koyi larabci a koyi karatu a iya in ba in ba ka koyi larabci ba akwai addu'o in ba za ka iya yi da kanka ba akwai addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kowace munasaba duk wani abin da ake bukata sai ka je ka zauna awa ɗaya ka haddace kalmomi da suka fito daga harshen manzon Allah suna da haske suna da ɗaukaka suna da saukin hadda kiyayewa balle ayoyin alqur'ani da Allah ke wala qad yassarna alqur'ana lizikri fa hal min mudakkir sai ayi ta roƙon Allah da haka nan wannan rayuwa in ba da roƙon Allah ba ba za a fita cikin wannan tsanani ba da ake ciki manzon Allah shine siyayyen halitta mun ga yana roƙon فربما قال إذا سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد سألت اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيئة اللهم اسجد واسأتك على مضرع واجعلها سنين كسن يوسف يجهر بذلك وكان يقول إتي الله كسنن سامو الله كثيرا دواني دواني الله كسنن كما كبيلة كذا كذا كذا الله كسنن سامو كسامو فري كفترة كما يتي shekaru bakwai na annabi Yusuf. Ya ji haru muka ji ko, ya ji haru yana bayyana wannan wa kana yaqulu fi ba'd salati fi salati al-fajr allahumma al fulana wa fulana li ahya'i min al-arab yace a wannan lokaci bayan sallar azhar ay ya dago daga ruku'i cikin sallar asuba yace allah ka la'antu wane allah ka la'antu wane allah ka la'antu wane da an da zinci haka nan din yadda aka je aka dawo lallai a samu limani da ko kana so ko ba ka so tilas ka bi in ba biyayya aka ba al'amarin mu ba yadda zai yi rayu ba yadda zai yi tafi daidai limami ne babban masallaci ne cikin birni limami kamar yadda ka san duk masallatan da aka yi a Kano babban masallaci juma'a shine shugaban masallaci limamin masallacin babban juma'a shine limamin da yake sama da dukkan limamai haka duk masallatan da za a zo a gina makarantar Bayero basi wannan masallaci shine babban masallaci limamin masallacin da shine babban limami duk da aka yi ko an ci an so ba ma za ba da haka inda mun gane ko saboda a samu liman ya daga hannu salloli da muke so biyar ba su da ma'ana ne ba su da babu da imani cewa abin da muke aiki ne na kwarai sai liman ya daga hannu Allah ka la'aki wa'anda ke son saukan mana masifa Allah ka la'aki wa'anda suke so su auka Najeriya a cikin kaza Allah ka la'ace su Allah ka kiyaye wane Allah ka kiyaye wane Allah ka kiyaye kasa bayar university suna yi masallacin birni na yi masallacin waje na yi kowa da zuciya daya wallahi ba Amerika ba ko ingila ko aljanu ne ko shekaru sai allah ya kare to amma kowa a ruɗe yadda za a koma ga allah a roki allah ma an kasa da sai dai mutum ya daga hannu ba ku san me yake fada ba amin ko ashe amin ya la'ance ku ne ya mai menene da menene ba ku san me yake nema ba an yana aikin subu ne aka zo ana neman addu'a ya yace fatiha alam a kan me sai ka faɗa da bakinka Allah kai kaza nan kowa yana ji in kanka kake ma addu'a in ba kanka kake ma addu'a ko wani ya kawo ma aikin bu kake masa addu'a mu sani mu kare ka da amma al'umma baki ɗaya kake ma addu'a dukkan mu sai mu ce amin amin amin wallahi mace ɗaya tsohuwa tana cikin birni ko kun santa ko ba ku ta, ba wanda ya ta, baiwar Allah ce in ta ce amin ah, dukkan mu ba mu ba dan wa a ce kwari ana zaune musulmai biyu dubu nawa duk ba mutumin kirki a ciki wallahi ko ba ta ɗaya ta daga hannu kuke Allah kaza kaza kaza ko ko ta ce amin sai daga Allah ya karba ban sai ga mutane manyan mutane ba wai da sai ka san da manzo Allah ce at-taqwa to waye san zukatan mutane ba wanda ya sani sai Allah da ya halice yasa ba za ka ji wani sai ka in kai suka ce kowa ya ce amin ba yadda za a yi musulmai su zaru mutum arba'in mutum ɗari mutum ba baron Allah na kwarai a ciki suka ce amin shi kenan sai Allah ya karba hmm. sai Allah ya yaye mana sai a waye gari ga abin da ya fi karfin mu duk Allah ya zo ya hore mana hmm. to amma sai al'amari ya zamo in eh, liman ba zai iya yin addu'a ba sai ce ba za a yi ba ba mazhabin sa bane to mazhabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kana da mazhabi da mazhabin manzon Allah hmm. <laughs> babu ce wani babu war rasul yad'ukum fi ukhrakum yace wal hal halin kasancewa manzo Allah yana kiran ku a karshen ku wa huwa ta'nisu akhirakum akhirikum shi ta'nisu ne na akhirikum qala ibn abbas ihdal الأثنيين وإذ يعدكم الله إحدى إحدى الطائفتين يتي إحدى الحسنيين فتحا أو شهادة كوكوا أي مكبودي كوكسا شهادة قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال اتي ناجي البراء بن عازب الله يجد شيء جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أهد عبد الله بن جبير yace manzon Allah ya nada Abdullahi dan Dubai akan waɗanda suke tsaye akan kababun ranar yakin Uhud wa aqbalu munhazimina sai suka gabato ga sunan sun kare an karya su fa zaka iz yad'ukum ar-rasul yace shine lokacin da da mutane suka kare kowa ya rude a cikin yaki sai manzo Allah yana ilayya ibadallahi ilay alay ilayya ilayya ibadallahi ku zo waje na ku zo ku zo ya ku bayan Allah fi ukhrakum wa lam yabqa ma'a annabi sallama ghayru sunay rajulan yace ba wanda ya tsaurata ya tsaurata da manzo Allah sai mutum goma sha biyu kowa ya ya abin babu qaulihi amanatan nu'asa babin fadan Allah madaukakin sarki amanatan nu'asa ko ثم أنزل عليكم من بعد الهم sa'annan Allah ya sauka muku bayan ɓacin rai bayan wahala bayan masifu amanatan aminci shine nu'asan shine gangadi da kuke yi sai malamai suka ce in kana sallah gangadi ya zo maka ko kana zaune kana zikiri ko kana jiran sallah gangadi ya zo maka daga shaitan ne amma in kana cikin sahun yaki daga gangadi ya zo maka to alama ce na cewa Allah ya sauka muku aminci da ni'ima me ya dalili kala kuma anzala alaikum min ba'di al-ghammi amana amana amanata mafulu anzala kenan ko to sa ne shi nu'ata ne yake radin nu'ata Ma <laughs> zai ne rabu ba wannan hanya da ake bi kana eh, da kana da wahalar tafiya kamata yayi karatu in ba ana tattaunawa ba shikenan sai safiya ta ajima ana da a mazaune ake kasa ana tattaunawa ne kaza wani wallahi tallahi shekara biyu uku hudu lokaci kaɗan za ga kowa ya fahimci ina aka rufa sai ka kowa ba za ka san yaushe Allah ya tattara maka ka ka zauna kana karantarwa an baka izini ka zauna kana karantarwa dan ka ji ka kai ma an an an an nuna maka an horar da kai kan yadda za ka je karantar an cire maka tsoro an cire maka girman kai an cire maka ka kullace mutane ko su kullace ka an nuna maka hanyoyin da ko an yi ma in ai ma tambaya da baka san kai ba yaya za ka yi ka fita baka ji kunya ba duk waɗannan ba iya su kai ba kai da sai ya zai kumura ma kai da an tambaye ga da kaga almajiri kana sai ka kullace almajiri almajiri ya kullace ka to ya ilimi ne. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن عبد الرحمن أبو يعقوب قال حدثنا حسين ابن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس أن أبا طلحة قال يتي أبو طلحة يتي فشينا النعاس يتي جنجدي يا سوقومنا ونحن في مصافنا يوم أهد يتي حالك فشي يوم هنا في ظهورانا أهد قال فجعل سيفي يسكت من يدي يتي سيكا سكننا يفادي لدوكا wa akudu wa yaskutu wa akhudhu dan saka takobi na ya fadi na dauko ina sai kuma gangabi ya zo ya fadi sai na dauko babu qawli madaukakin sarki allazina jabo lillahi war rasul min ba'di waɗanda suka amsa kiran Allah da manzansa min ba'di ma asabahum al-qarh bayan miki ya same su an ji musu rauni rauni a cikin yaki lillazina ahsanu minhu yace waɗanda suka kyautata a cikin su wattaqau suka ji tsoron Allah ajrun azim suna da lada mai girma shine imam al-bukhari ce al abinda ake cewa al dinnan al-jirahu miki istajabu ajabu ko kace ajabu ko istajabu duk ma'anar su daya yastajibu yujibu yace duk ma'anar su daya babu yace wani babu inna an-nasa qad jama'u lakum alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin yam yam yam yace allazina qala lahumun nas wa'anda annas huna yanzu qurrat lafzatu annas allazina qala lahumun nas wa'anda المراد بالناس هنا نعيم ابن المسعود الأشجعي في أشرف الناس هنا إن الناس هناك المراد المراد قريش تحت قيادة أبي سفيان يكي وأن أبو نعيم ابن مسعود الأشجعي يكي مسعود إن الناس قد جمعوا له lallai Qurayshawa sun tattaru jama'a su baki ɗaya da kayan yake su saboda su yake su me mu menene matsayin mu ne fa zadahum iman fa kyau ne ku ji tsoron su fa fazadahum iman sai imani wannan maganar da ya faɗa sai kare su imani da karfin hali da dagewa sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mana ma dalla da abin dogaro shine Allah madaukakin sarki wurin dogaro shine Allah madaukakin sarki hasbunallahu wa ni'mal wakil wannan kalma tana da ma'ana sai na Ibrahim yayi amfani da ita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da ita amma an kai kace kai kai ta ba kai ma amfani ba sai da kai ta tawassuli da wanda kake ba sai da kai ta tawassuli da kaza ai da ƙarya ta ɗaukaka ka ga da gaskiya ta sa da duk sa'an da ƙarya ta ɗaukaka ka wallahi wata rana sai ta yi da kai duk sa'an da ka faɗi gaskiya ka ji aka ji ba daɗi aka wa'al aka wata rana sai Allah ya ɗaukaka dan ba yadda za a yi shi ne abinda a daɗa a jima ana yi a daɗe ana yi sai da amma in ƙarya ce kake yi wallahi wata rana sai an ce ƙarya ka ta tsare gaskiya ko ba ba za a ce yau gaskiya ka ta tsare ba mun gane ko shi yasa mai mago da kai wasbili da Allah da sunan lakin Allah bukata ka bata biya ba ya ji maka alheri da kai tawassuli da kowa ne ne kake so kowa ne ne malamin ka ga kaman alama bukata ka ta biya kuskure mun gane ko ko ba kuskure bane ba mun fahimci ba mun karanta ka'idatul nida'i ba lokacin da zaka fada wani masifa kace ya لا بد وأن يكون المنادى هو فاطر السماوات والأرض duk wani munada da ka kawo kai shirka ba haka bane wane ne zai iya tsirar da kai in zaka fada cikin masifa Allah madaukakin sarki shine yake tare da kai diman wa da'iman duk wani wanda ka sani ne mutu ya mutu kuma manzo Allah yake idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salati shi kansa ba ya iya kare kansa kai ne zai zai kare masa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda ya tarbiyyantar da mu ya ilmantar da mu ya gulamu inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka ihfazillah tajidhu tujahka wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah in za ka nemi قال حدثنا احمد بن يونس أراه قال حدثنا أبو بكر عن أبي حصين عن أبي عن أبي الضحى عن عن ابن عباس يتي أنكر بودك عبد الله بن عباس يتي حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار يتي ولن كلمة إتتي كلمة الذي إبراهيم يفعيتا لو كتن أكجيفا في أكتوتا وتاتاتي وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل yace Ibrahimu abul anbiya'i kalman da ya amfani da ita kenan da ya fara a cikin masifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tikamakin annabawa shi ma kalmar da ya amfani da ita kenan lokacin da aka ce da su innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhu فزادهم إيمانا وقالوا سكتي حسبنا الله ونعم الوكيل to abin da ya isi manzon Allah ya ce ko kana da wata hanya ala haddathana malik ibn isma'il qala haddathana isra'ilu an abi hasin an abi duha an ibn abbas qala ko da yake akwai azanci da ake duk wasa da hankali ai in tsarkakan ka bai kai ka kira Allah ba in ka kira Allah bukatar ka ba zai biya ba shi yasa ka kira shehun ka kira zai biya maka billahi allazi la ilaha illa huwa ka kira Allah ka halaka a wajen ya ji maka ka kira kowa ne ne bukatar duniya duk da. dan shirka za ka yi ka mutu kan imani da ka mutu kan shirka wanne ne ka mutu kan imani da ka saura duniya shekara dubu kana shirka ne قال كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار إتي كرشل كلمة النبي إبراهيم يفدا يا إن أتجيب أشموتا حسبي الله ونعم الوكيل كلمة دي فدا باب إتي ونبابي ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير يكي باب ولا باب ولا تحسبن الذين kada ka taba tsammanin cewa waɗanda suke yabhaluna bima atahumullahu min fadlihi kada ka taba tsammanin cewa waɗanda suke rowa da dukiyar da Allah ya basu ko ilimin da Allah ya basu ko ko mulki da Allah ya basu ko alfarma da Allah ya basu duk wani abin da Allah ya basu aka ce wabta da shi ma ataka Allahu jaran akhir dukiya ce da kai ka ciro ka kawo a gina masallatai a gina makarantu a je a duba marasa lafiya a je a musulunta da maguzawa a je a yi menene da menene kai ba kudi ne da kai ba malami ne ka ba da taimako iya haka, iya wa'azi yadda za ka waye ma mutane kai game da addinin Allah ka hada su da Allah madaukakin sarki da manzansa in kai mai mulki ne ka sauƙaƙe musu hanya ka ba su goyon baya ka yi menene da menene duk baki ɗaya, kada ka sa a za mutu saboda su samu damar yada addinin Allah to in kuma Allah ya baka mulkin sarauta da ilimi da kuɗi shike nan sai ka dauki eh, mulkin ka ka kai makauriya da addinin Allah ka dauki kudin ka ka bayar kada ka taba tsammani cewa ɗaya ya wadatar fa a lokacin da kake mulki ne da kai baka da kuɗi aka ce ka ɗauki mulkin ka ko alfarman ka ka taimaka a yada addinin Allah in Allah ya hada maka mulki da kuɗi ɗaya ciki ba zai wadatar ba sai kai amfani da dukka yi amfani da ikonka da alfarmanka sa'annan ka cire dukiyarka ta ajihunka miliyan nawa ne ka ce gashi aje ayi kaza saboda kai ba kana bukata wurin Allah madaukakin sarki mun gane ko haka in Allah ya baka ilimi baka da kuɗi abin da yake wajibi kanka ka tara al'ummar musulmi ka ya ka waye musu kai ka karantar da su ka fahimtar da su in Allah ya baka ilimi da kuɗi ba a ce ka koye kuɗin ba ka yada ilimi kadai sai ka yada ilimi kuma ka ciro dukiyarka kai maka ciyar don Allah bai taba ba wani makaluci kuɗi kace a'a kenan kai a'a wannan al'umma sai ta ciyar in kana da kuɗi da ilimi da kuma mulki duk baki ɗaya abu uku ake neman ka mun gane ko yace wala ta gaban nan ladina yaquluna bima hawo Allah ta'ala min fadlihi huwa khairan lam kada ku tabat amana cewa ruwan da suke yi fa alkhairi ne bal huwa sharrun lahu yace wallahi sharri ne suke tanadawa kansu me yasa yace sai yusawwaku na ma bakhilu bihi yawmal qiyamah wannan dukiyar da suke ruwa da ita ba sa fitar da zakka ba sa ciyar da mutane ba sa ciyarwa ba aka ce ranar lahira za a zo a yi musu sarka wuya lalace na kunan والذين يكنزون الذهب والفضة وإن zuciya. wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyarwa a cikin yakin ta da addinin Allah ko musuluntar da maguzawa ko ilmantar da ƴaƴan musulmi addinin musulunci fabashirhum kai musu gaske. bishara bishara tana daukan ma'ana biyu bishara in ta zama alheri ta ce mu bishara amma in ta zama cikin sharri fabashirhum kai musu gaske. bi azabin da azaba alimin mai tsanani ne radadi yaushe za a yi musu wannan Yau ma. yauma yuhma alaiha fi jahannama lokacin da za a zo ana yi malala ana guga ana kunan da wutan dutsen guga kenan ko fi nari jahannama fatukuwa biha jibahuhu wa junubuhu wa zuhur ana ce da su haza ma kanantum li anfusikum fadhuqu ma kuntum takzibun kun gane ko yace sayusawwafuna ka qaulika sawwaqtuhu bi sawti za a daure musu wuya da ita wannan a ta zama musu azaba tana kuna ta zama kudin cizo قال حدثني عبد الله بن منير سمع أبا النضر قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله ابن دينار هو أنا حديثي زي كرف فوانا معنى فيني ساوريكي عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة يكي عن كربو أبو صالح daga Abu Hurairah ta malaman hadisi kana cewa an Abi Salih an Abi Hurairah sun san Abu Salih din nan wane ne don Abu Salih guda nawa ne wane ne almajirin Abu Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah من alaihi الله صلى الله عليه وسلم يتي من آتاه الله مالا دون الله يباشي كئي ولم يؤدي sa'an nan bai ba da zakkan wannan dukiya ba musila lahu maluhu shuja'an aqra'a yace za a kawa dukiyar ta za a mai da ita wani maciji mai sanko saboda tsananin guba lahu zabibatani yana da igo guda biyu bakake a idanunsa don ka san tsananin munin wannan abin da da ke mun gane ko lahu zabibatani yana da ido bakake guda biyu a cikin idanun farko ji ne saboda tsananin guba ya ko ne da shi ba da gashi saboda tsananin guba sa'annan kuma idanuwansa guda biyu akwai ido bakake guda biyu alama yusawwaquhu yawmal qiyamati ranan zaki kiyama wannan maciji za a zo a sa maka sarkar wuya kenan me zai maka يأخذ بلنزمتيه يعني بصدقيه wannan macije sai zai tsari gefen bakin ka anan ya tsari gefen bakin ka anan azabar zai zai kai maka kenan ya kulu ya sare ka ya sare nan sa'an nan sai ya maka magana ya ce ana maluka ana kanzuka ana maluka ana kanzuka ni ne ka, ni ne taska dukiyar da ka taskace ba ka ciyarwa ba ka yin alheri ne. ثم تلا هذه الآية فأن سيكرة النهاية أبو آية أبو هريرة ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة إنا فسر سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة سيكا في حديث صحيح أبو هريرة يروي لك من الله بالجوز يدك تارة za a mai da ita maciji maciji ya zo a sa ya alawe a a sa a wuyarsa wannan macijin kuma ba maciji haka a maciji mai tsananin fitina mai guba mai zafi mai sammu ya zo yana tsaron gefen bakin ka guda biyu ya sari nan ya sari nan in za ka biya ce ana maluka ana sanduka Allah ya kiyaye babu yace wani babu ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا ولتسمعن ولتسمعونن mun gane ko nunu tauhidi da nunul mubarak ko suka hadu to larabawa kuma akwai gwaranci in nuni guda uku suka haɗu a kawo sai a gare daya yasa ya zama wala tasma'unna ai wala mun gane ko wala la tarkabunna tabaqan an tabaqi iradin to za a zo a yi iradi insha Allah a hankali a hankali zai ka zo a wannan makaranta in Allah ya sai ka iya larabci wala tasma'unna yace a sannu tabbas za ku ji بكل تأكيد من الذين أوتوا الكتاب daga وأن دا أكبا aka baiwa littafi min قبلنكم ومن wa min دا وأن da تكي suke أذى azan kafira ba حلقوا zai hana amma kuna zaune a ce wai kungiyar eh, kirista za su kyale ku ko kungiyar kaza ko mushrikai kaza ko wane su kyale ku ba a kyale manzon Allah da sahabbansa ba kai wace daraja ke cikin a kyale da kana da darajar da za a kya in akwai wanda za a za za a kyale waye su cancanta ya yi sakin wani manzo Allah shi ne a faɗa miki azaya ɗaya ya fi nauyi da zafi da dukkan al'umma a faɗa mun gane ko amma duk da shi Allah ke wala min alladhina utul kitaba min من wa min alladhina اشركوا اذى قليلا yace kasira to menene maganin wannan wa in tasbiru wa tattaqu wa fi ayati wa in tasbiru la yadurrukum kaydukum shay'a mun gane ku in kai musulmi ne na kwarai ko kana kira zuwa sunna ko kana wa'azi ko kana menene da menene a South Africa kake kai ne bida ko a Nigeria kake ko a Masar kake ko duk inda kake surutai da zage-zage da makirce-makirce wannan ba kada baka isa ma ka fita cikin wannan ba ba kada da addu'ar da za ka yi wannan kar su faru menene maganin haka Allah ce wa in tasbiru wa tattaqu ashe abin da ke baruwa ma musulmai inda suke duka a'a ba wai Allah ne ya saba musu alkawari ba a'a su ne suka fita cikin kariyar Allah aka ce gashi ana ruwan sama shiga masallaci ruwa ba zai same ka ba sai ka fita waje ka tsaya ruwa ya same ka sai ka ce babu kariya akwai kariya waye yake shiga cikin kariya ma'ana abinda Allah yake nema ma musulmai wa in tasbiru Na sai ayi hakuri wa tattaqu ku ji tsoron Allah tsakaninku da Allah tsakaninku da 'yan uwanku tsakaninku har da kafirai in kuka cika waɗannan sharuɗai guda biyu duk kirke makircen da suke yi Allah bai ce wa in tasbiru wa tattaku la yakidu lakum ba ko haka Allah ya ce Allah bai ce in kuka yi wa'annan sharuɗai shike da sai su daina yin makirci ba makirci na nan har ana da kasa har sai annabi Isa ya sauko in wannan da yi ba wannan zai yi inda duk baka tsammani ba sai su tuna kasa menene maganin wannan fitinar kuma baka isa ka magance fitinar wai karka auku ba a'a wa in tasbiru wa tattaku in kuka yi hakuri kuka ji tsoron Allah kuka saka tsoron Allah tsakanin ku da Allah abinda duk Allah yake ku yi ku yi abinda ya hane ku ko yan hannu tsakanin shari'ar da yasa tsakanin ku da yan uwanku yadda aka dawo tsari tsakanin ku da hakka farai in kuka yi duk duniya sai ma kirki ba zai same ku ba shine ma'ana wa in tasbiru wa tattaku la yadurrukum kaiduhum shay'a duk ma kirkin da ina za su ka kasa manyan kasashen duniya ne na gabas ne na yamma ne na makka duk inda za su su je suna ma kirki wallahi zai fi haka da ba abin da zai samu in ba haka ba wannan zama da kake wai kana zaune kasar ka ka ci ka sha ba abin da suke so kenan ba Abin da suke so ka wayi gari kamar kasar Najeriya kai ma gaba ɗaya a ce ni nan ga mutanen Najeriya ko mutanen ina ne an dauko su cikin jirgin ruwa an rasa inda za a sa su an waye gari ana harbe harbe ana kace kace waye dan menene mutumin Najeriya musulmin Najeriya in yana zaune lafiya zai aure hudu zai ta aure zai ta haifa yaya har abada musulunci na yaduwa in kuri'a za a sa a zabi gaba Najeriya sai dai mutumin musulmi to shine waɗannan biyu yana cikin abubuwan da ke damu wai kana zaune lafiya din nan duk wahalar da kake sha wai menene so suke su ka zo ai gari sai an zo ta sama ana jefo maka biske kar ka je ka fito ka ji dadi ka je ka yi menene da menene a'a duk wallahi tallahi ba sa so duk wannan tsanani da suka aiki bukatar su bata biya ba sai an waye gari ka tashi ba ba ka ba ba ruwanka da iyalanka ka waye gari in ka ga an sako ban ko an zo ana harbe harbe ina ruwanka da matarka ko ɗan'anka ina ruwan matarka kai ina ruwan ma'ana kowa a tarwace kamar yadda suka kulla ma waɗansu kasashe suka fada kansu kamar nigeria kamar ina ne kamar ina ne to kada Allah ya nuna musu wani Allah ya mai dan musu makirci su akan su amin yake wala tasma'unna min alladhina utul kitaba inna wa min alladhina ashraku azab shine kawo hadisin da zai fassara muna yaya aka yi manzon Allah ya fita daga wannan wallahi shi da kai manzon Allah Isa ya zaka suka faɗa قال حدثنا ابو اليماني duk wani mahaluki bai kai manzon Allah hakuri ba duk wani mahaluki bai kai manzon Allah hikima ba duk wani mahaluki bai kai manzon Allah iya sadar da ya da addinin Allah ba ba shi ne Allah ce wa innaka la'ala khuluqin قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروه بن الزبير ان اسامه بن زيد رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسي اسامه بن زيد يبعد لاباري سوى من زم الله صلى الله عليه وسلم وترانا ركب على حمار من زم الله يا او ابرها وسجاكين جاكين جاكين ala qatifatin fadakiya akan wata shimfida da aka saka ta daga kasar fadak ai fadak kaima eh, eh, fadak mane ne da su ne daga hanyar kan tsakanin su da Madina ko wa ardafa Usama ibn Zaid wara'ahu sai manzo Allah ya goya Usama ibn Zaid akan abar hawa ina za su ya'udu Sa'ad ibn Ubadata fi bani al-Haris ibn al-Khazraj qabla waqt Badr manzon Allah ya je wannan Kabiru za a ciye gairar sa'adu don ubada ya ziyarce shi ba ku da lafiya. Kana hatta marra bi majlisin manzon Allah na tafiya kan jakinsa yana tafiya har yi su je cikin wani wuri mahaɗa da ya haɗa jama'a da musulmai, muminai, da kafirai, yahudawa, da menene da menene maguba duk an haɗu wajen. bi majlisin fihi Abdullahi bin Ubay ibn Salul akwai Abdullahi dan Ubay dan Salul a wannan wajen kafin lokacin da a wannan lokacin da ya musulunta ba kuma yana zaune yana jira za a nadashi sarauta ko shugabanci yana jira a rantsar da shi an yi kusa an yi kusa an yadda cewa an yadda cewa za a rantsar da shi ko za a nadashi. shi wa zalika qabla an yuslima abdullahi ibn ubayy فإذا في المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين sai ga sunan musulmai ne yahudawa ne maguzai ne da kishiyanci da duk an hadu wannan wajen wa fil abdullahi bin rawaha akwai abdullahi dan rawaha a wannan mazaunin ma ghashiyat al majlisa jajatu dabbati an hadu ana zaune sai ga manzon Allah ya zo zai a kan jakinsa sai tafiyar jakin ya tada kura da ya tada kuran sai Abdullahi da Ubayy sai ya dauki tsumma ya rufe hancinsa خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال قال لا تكبروا علينا yace kada ku tare mana ku kada ku sa mana kura kada ku sa mana kura manzo Allah ke tafiya ba فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه sai manzo Allah ya musu sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shikenan akwai musulmi ya ce ko kuma waqafa sai manzo Allah ya tsaya fa nazala sai sauka fada'ahum ila Allah manzon Allah yana tafiya ashe kuma zai kira zuwa addinin Allah manzon Allah duk rayuwarsa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bi dhalika umirtu wa ana awwal ma'ana misalin wannan ga shugaban kasa ko gwamna ko sarki an fita an cike ana cikin tafiya za a je unguwa za a je wani kauye za a je wani muhimmanci a hanya aka hadu da wani sarka aka ce kaza ya same shi ko kuma wata matsala sai a tsaya a magance waɗannan abubuwa sa'annan a ci gaba ko kuwa sai zango mun gane ko fada'ahu ila Allah wa qara alaihim alqur'ana sai ce ya kira su ku karbi addinin musulunci ya karanta musu alqur'ani wa qala abdullah ibn ubay ibn salul sai Abdullahi ibn ubay ibn salul yace ayyuhal mar'u innahu la ahsana